دنيا غلف ولو ألا يكون جنبامو na biyo ta waccan gona na ga kaddawa na biyo ta waccan gona na ga na biyo ta waccan gona na ga kaddawa gonar nake Allah ko ya kuma bako Kullum alale kullum ariya ya koro da limamu. Ayo tururuwa gwalgwalo, ga tururuwa gwalgwalo, ga amarya da an kwanan cikin lalle. ashe wance batta da wayo ashe wanke batta da wayo sai ta gumi sai ga hotuna ta jin kunya kara ta ma za ta je wa samarinta Ilon alale, ilon Allah, ya koro da babu. aiwa tururuwa walbano ga tururuwa ga gwano ai ga amarya ga an cikin lalle na saurayin da bashi budurwa cikin abokan saurayin da bashi budurwa cikin abokan tashi tashi ba ni gado na ya irin yaron dariyar ka tota ciki na yana ciwo don alale wani don ariya ya koro ya nema mu Taho taho taho yayata, taho taho taho ɗan wata, mu je jakar gida mai lubutar, mai zaka kuta aure ya kawo ta, ni mai ya kawo ta. don alele kuɗi don Allah ya koro bamu. Don Allah, don Allah, don Allah, don Allah, don Allah,